Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadawar haka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu da za mu gabatar muku da shirin nan na malaika iran bayansa kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen dukkan abin da muke ɗauke da su idan har ma son lokaci mu dubo su daga cikin kanan labarai da aka riga aka saurara daga nan sai mu yi ban kwana da ku mu rufe tashar mu ta watso shirye-shirye da fatan za a kasance tare da mu. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 8 ga watan Rabiu Thani shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu aure kuma sun cewa shekaru 1210 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi limami na goma sha ɗaya daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam imam hassan al-askari alaihi salam a birnin madina tun yana karami dai makon matsin lambar sarakunan abbasiyawa mahaifinsa imam alhaji alaihi salam ya yi kaura daga madina zuwa samirra kasar iraki bayan rasuwar imam alhadi alaihi salam imam hassan al-askari ne ya jagoranci al'ummar musulmi akan kurawar manzon allah da ahlul bait har tsawon shekaru biyar kafin shahadarsa imam hassan al-askari alaihi salam ya rayu shekaru 28 ne kawai a duniya amma wasu daga cikin shekarun nasa ma sun kare ne ko dai a gidajen kurkuku ko kuma a gargashin matsin lamba da takurawa ta sarakunan abbasiyawa a cikin waɗannan shekaru ya koyar da ilmomi masu tarin yawa ga mabiya ahlul bait alaihi salam masu ko kun san cewa shekaru 189 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nomban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sanadarai ya sami nasarar samar da karfin wutar lantarki an haifi faraday a shekara ta 1791 da farko ya fara zama a wani shagon sayar da littafai inda daga nan ne ya fara yin karatu da kuma bincike inda ya sami nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba daga bisani faraday ya sami nasarar kirkiro kwan fitilar lantarki na farko ya kuma gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban faraday ne ya fara mai da iskar colorin ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 kasar iran da kasashe biyar masu kujerun dindindin a majalisar ɗinkin duniya gami da kasar jamus suka rataba hannu akan yarjejeniyar farko ta tattauna batun shirin makamashin nukiliyar kasar iran a birnin vienna na kasar austria wannan yarjejeniya dai ta bukaci kasar iran da takaita shirin ta na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru yayin da kasashen yamma kuma za su dage mata dukkanin takunkuman da suka dora mata akan wannan batun an kwallo yarjejeniya ta karshe akan wannan batu a cikin watan yulin shekara ta 2015 kuma daga baya aka mai da ita ta zama kuduri a majalisar ɗinkin duniya to amma a cikin shekara ta 2018 shugaban kasar amurka donald trump ya fitar da amurka daga gaske wani yarjejeniya lamarin da ya sanya iran ɗin ta jingina yin aiki da wasu ɓangarorin yarjejeniyar bayan da su ma kasashen turan suka kasa cika alƙawuran da suka ɗauka mata jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon nigeria Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin hukumar kwallon kafa ta duniya ta sanar da cewa ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wato cap har tsawon shekaru biyar saudiya ta tabbatar da hare-haren ramuwar gayya da dakarun kasar yaman suka kaddamar a kanta gwamnatocin iran da qatar suna gudanar da wani zaman taro na haɗin gwiwa kan tattalin arziki a yau a birnin isfahan yanzu kuma ga cikakkun labaran daki-daki hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa na nahiyar afirka ahmad ahmad bisa zarginsa da aikata ba daidai ba a cikin wani bayani da hukumar ta fifa ta fitar a jiya litinin a babban shafin ta yanar gizo ta sanar da cewa kwamitin da'a na hukumar ya yanke hukuncin dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa ta afirka wato cap ahmad ahmad bayan samun sada aikata ba daidai ba a cikin ayyukansa bayanin ya ce daga cikin abubuwan da ya aikata har da karɓar wasu kyaututtuka waɗanda suke da alaƙa da matsayinsa na aiki wanda hakan ya saba wa dokokin hukumar baya ga kuma akwai wasu ayyuka waɗanda ya aiwatar waɗanda suke da alaƙa da batun kuɗaɗe ba bisa ƙa'ida ba wanda kuma sarrafa kuɗaɗe a cikin hukumar ta hanyar da ba bisa ƙa'ida ba babban laifi ne akan haka an dakatar da shi har tsawon shekaru biyar a nan gaba bisa wannan hukunci da ahmad ahmad ba zai iya gudanar da duk wani aiki da ya shafi harkokin wasanni ba kamar da kuma ba zai iya rike wani mukami karkashin hukumar fifa ba a nahiyar afirka ne ko kuma a mataki na duniya saudiya ta tabbatar da aukuwar hare-hare ramuwar gayya da dakarun yaman suka kaddamar a kanta a safiyar jiya litinin a babban kamfanin mai na aramco da ke birnin jidda a cikin wani bayani da ya fitar a yau mai magana da yawon kawancen saudiya da ke kaddamar da yaƙi a kan al'ummar ƙasar yaman turki almaliki ya bayyana cewa da jijjifin safiyar jiya litinin mayakan alhusi sun harba makamai a kan cibiyar mai ta kamfanin aramco a jidda ya ce harin ya jawo gobara a wasu ɓangarorin cibiyar amma jami'an kwana-kwana sun samu nasarar kashe wutar wadda ta tashi daga bisani kuma babu wani wanda ya saransa ko kuma jikkata sakamakon harin a safiyar jiya ne dai kirin jirgin sojin ƙasar yaman karkashin jagorancin gwamnatin birnin sana'a brigadier janar yahaya sare ya sanar da cewa sun kaddamar da wasu hare-haren ramuwar gayya akan kamfanin mai na aramco a garin jidda a matsayin martani akan munanan hare-hare wanda gwamnatin saudiya take kaddamarwa akan al'ummar kasar ta yaman birgida janar yahaya sare ya bayyana cewa sun kaddamar da hare-haren ne bisa la'akari da yanayin da wurin yake ciki tare da tabbatar da cewa hare-haren nasu ba su cutar da fararen hula ba kamar yadda kuma bayyana cewa suna kira ga jama'a da suke aika a irin waɗannan wurare da su ƙaurace ma wuraren domin kowa a kowane lokaci za su iya mayar da martani akan su a duk lokacin da ƙasar ta saudiya ta kaddamar da wani hari akan al'ummar kasar yaman bisa ga rahotanni da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin agaji na duniya masu zaman kansu suka harhaɗa daga shekara ta 2015 da saudiya ta fara kaddamar da hari a kan al'ummar kasar yaman ke zuwa yanzu ta kashe dubban fararen hula galibin su mata ne da ƙananan yara tare da rusa ɗaruruwan masallatai makarantu kasuwanni asibitoci da kuma dubban gidaje na jama'a jama'a masu kada sha'afa labaran da suna zo muku ne daga voh hausa a birnin tehran a yau ne gwamnatocin kasashen iran da kuma qatar suke gudanar da zaman taro na haɗin gwiwa akan harkokin tattalin arziki a tsakanin su a birnin isfahan da ke tsakiyar ƙasar ta iran kamfanin dillancin labaran irna ya bayar da rahoton cewa gwamnatocin kasashen iran da kuma qatar suna gudanar da zaman taro na haɗin gwiwa a yau akan harkokin tattalin arziki a tsakanin su a birnin isfahan tare da halartar manyan jami'ai daga bangarorin biyu daga cikin manyan jami'an gwamnatocin kasar qatar waɗanda suke halarta wannan zaman taro kuwa akwai ministan harkokin kasuwanci da sana'o'i na kasar ahmad alkawari sai kuma wasu daga cikin manyan jami'ai na gwamnatin kasar ta qatar da suke cikin tawagarsa a bangaren kasar iran kuwa ministan makamashi da wutar lantarki game da manyan jami'ai daga ma'aikatan harkokin kasuwanci tattalin arziki ma'aikata harkokin waje game da wasu shugabannin kamfanonin kasar ta iran ne suke halarta taron babban abin da wannan taro ke mayar da hankali a kansa dai shine faɗaɗa hanyoyi na kasuwanci a tsakanin kamfanoni da kuma ayyuka a bangaren makamashi a tsakanin iran da qatar Ƙasashen iran da qatar dai suna da kyakkyawar alaƙa ta siyasa tsaro tattalin arziki kasuwanci da kuma ayyuka a bangaren makamashi mahara sun yi diran mikiya a kan kwatas na jami'ar ahmadu bello da ke zaria a jihar kaduna tarayyar najeriya a cikin daren lahadin da ta gabata inda suka yi garkuwa da malamin jami'ar guda da kuma matarsa da ɗiyarsa daraktan hulɗa da jama'a na jami'ar awalu umaru ya tabbatar da ukuwar lamarin a cikin wata takarda wadda ya fitar a ranar jiya litinin wadda ta isa hannun manema labarai a cikin sanarwar ya ce mahara sun afka a gidan wannan malami ne da ke kwatas ɗin jami'ar ahmadu bello sannan suka yi awon gaba da shi ba ga haka kuma sun yi awon gaba da iyalansa sai dai daga bisani sun sako iyalan nasa banda jami'an tsaro suka bi sawansu inda suka saki matarsa da kuma ɗayarsa da suka kame su jihar kaduna dai tana ɗaya daga cikin jihohin arewacin najeriya waɗanda suke fama da matsaloli na rashin tsaro inda satar jama'a ya zama ruwan dare a cikin jihar inda ko a cikin 'yan kwanakin nan dai an sace wasu ɗaliban jami'ar ta ahmadu bello waɗanda aka sako su daga bisani to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksawa da mu a cikin shirin na muleka iran shirin ne wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwan masu jan hankali na kasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin ƙwaryar shirin idan masu suna biye da mu a makon jiya mun taɓo muku kaɗan daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali da ke garin shiraz inda muka bayyana muku cewa birnin shiraz yana daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars a ƙasar iran to sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa amma yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke magana game da ɗaya daga cikin wuraren yawon buɗe ido masu ɗaukar hankali da ke birnin na shiraz wato kabarin shaharar mawaƙin nan na ƙasar iran mai suna hafiz shirazi waƙoƙin hafiz shirazi suna daga cikin waƙoƙin da al'ummar iran suke so sosai domin kuwa gazaliyat ɗin shirazi sananniya ce sosai kuma yana daga cikin shaharar mawaƙa da suka yi tasiri sosai a ƙasar iran da kowa yake girmamawa kuma an tarjima waƙoƙinsa da suna daban-daban a ƙasashen turai kuma daga cikin zakakuran mawaƙan adabi na duniya hatta ma a bangaren turai kabarin hafiz yana birnin shiraz ne babbar hedikwatar lardin fars a kudancin kasar iran da ke yankin hafiziya a wani wuri mai cike da kamshin furanni kabarin hafiz shirazi yana daga cikin muhimman wuraren da ke daukar hankalin masu son yawon bude ido da dama daga cikin masu ƙaunar waƙoƙi da irin tunanin hafiz a iran da ma duniya daban-daban suna zuwa ziyarar wannan wuri na adabi a cikin shekara ta 856 hijira kamariya shamsuddin muhammad ya gamayi minista a gwamnatin farisa a karon farko ya gina kubba a kan kabarinsa wato tulluwa a kan kabarinsa kuma an yi masa gyare-gyare a zamanin gwamnatoci da suka gabata wanda sai a shekara ta 1314 jira shamsiya aka sake gina hubbaran da irin wannan tsari da ake ganin shi yanzu haka akwai ahali shirazi wani mawaƙi mai zaƙin murya yana da baitoci dubu goma sha biyar a cikin diwanin waƙarsa kuma ya rasu ne a shekara ta hudu hijira kamariya inda aka bizne shi a ɓangaren arewa da kabarin hafiz shirazi har ila yau a bayan kabarinsa akwai abubuwan sana'o'in hannu na mutanen shiraz kamar zabba ƙirar hannu da kuma kayayyakin tsaraba na gargajiya da ake sayarwa a wajen To ma saurare kada ku sha'afa wannan shi na muleka Iran yana zuwa muku ne daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Kuma muna bayani ne game da irin muhimman wuraren tarihi da ke birnin Shiraz na kasar Iran. Yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya. Kuma har yanzu dai muna nan a birnin na Shiraz ne inda a wannan karan za mu yada zango a Takti Jamshid ɗaya daga cikin muhimman guraben tarihi na kasar Iran. matattarar takta jamshid tana da nisan kilomita goma da arewacin birnin mardush kuma kilomita hamsin da bakwai da birnin shiraz cibiyar birnin fars da ke kudancin iran hukumar kula da ilimi da kayayyakin tarihi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta sanya matattarar takta jamshid a cikin jerin abubuwan tarihi na duniya kuma ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon buɗe ido a lardin fars har ila yau ana yi wa jamshid lakabi da persepolis wani yanki ne mai daɗaɗɗen tarihi da al'adu na ƙasar iran wanda aka gina wanda aka gina wurin bisa umarnin darvish a shekara ta dubu ko kuma a shekara ta ɗari biyar da goma sha takwas miladiya matatar lambun taksi jamshid tana da imanin faɗin mita murabbi'in dubu ɗari da ashirin da biyar kuma tana ɗaya daga cikin katafaren gine-gine da ba shi da tamka a zamanin daular Hakamanishiyan a mataki na ƙasa da ƙasa. Dr. Jamshid wata alama ce da ke nuna irin fasahar kirkire-kirkire ta ƙwararrun maginan Iraniyawa da suka yi amfani da al'adun mutane daban-daban kamar mutanen Masar, Girka, Armenia da suka kasance a ƙashin daular Hakamanishiyan. daga cikin fada mai girma a matar Dr. Jamshid ita ce fadar a fadana wadda take da turaku masu ban mamaki da ɗaukar hankali wanda har yanzu yana nan a tsaye kan kafafunsa ita dai fadar a fadana an fara gina ta ne a zamanin darwish babba kuma bayan shekaru talatin aka kammala a zamanin babban kwamandan hushiyorish ginin ɗakin adana kayan tarihi na hahamanish da ke matarar jamshid ɗaya ne daga cikin tsoffin gine-gine tarihi a ƙasar iran wanda bayan sake gyara shi aka keɓance shi aka mai da shi ya koma a matsayin wajen adana kayan tarihi wasu daga cikin guraben da aka samu sun fito ne daga bincike-bincike da dr jamshid ya yi a wannan wajen launukan da ake iya gani a jikin katangar gidan adana tarihi kamar yadda masana tarihi suka bayyana cewa launin rawaya da ja da ake amfani da su an ɗauko su ne daga matattarar ta takte jamshid to ma saurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibin daga aya a nan sai a wata sadar za ku ji mu dake da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku cewa ku huta lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin mu na yanar gizo akan shafin mu ko akan adireshin mu na www.hausatv2.ng yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba kuma shirinmu na karshe wato shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurare barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe na iraniyawa da aka yi su a lokaci daban-daban domin samun nishaɗi da fatan zai ƙayatar da ku yanzu kuma sai a gyara zama da a saurari waƙa daga bakin irfoyo bayati da yake masu iya magana na cewa waƙa a bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a saurari waka daga bakin mai ita. مهر تو در جان من سر و سامان من همه ایران من عشق دلارام تو مستم از جام تو تا عبد از خاطرم نرود نام تو شاد من که با تو سبز شود سرورم سبز من همیشه خاک پر از غرورم میهن سر بلندم ای وطن صبورم ایران جان من و جهانم suçu خاک پاک سجودم ای همه وجودم ایران ایرانم عشق تو میکوبم در سینه وطن من saurari fuyo bayati kenan a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma a nan jalin zamun shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar kuma za a iya ci da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng فرصت دوباره فردات با تو فاصله نداره امروز واسه تو شروع راهه یه وقت راهی نری که اشتباهه امروز دیگه نوبتت رسیده هر لحظه بهت یه ایده میده امروز و پر از انرژی باشو دو برابر باید کنی تلاش امروز امروز امروز نشه Harika karkare baki ɗaya sai idan Allah ke mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a yi ni cikin koshin lafiya you